hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da hudu ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na arba'in da biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin asiratun nabawiyya bain ma'arifati wal wajib fi dhawil qur'ani was sunna. wallafan muhammad bin ibrahim bin abdullahi tuwaijiri allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yawa wasu manta ba har yanzu muna ƙarƙashin albabu sani siratuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min bi'isatihi ila hijratihi mala yana tattauna mana tarihin annabi tun daga sanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi ma'ana aka bashi muqamul risala ya zama manzo na Allah madaukakin sarki har zuwa lokacin da annabi ya yi hijira daga garin makka zuwa garin madina to a wannan gaba malam ya ɗauko mana bada nuzulil wahayi fara saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta inda muka ji duk kaiwa da komowa da aka yi tsakanin annabi da mala'ika jibrilu da khadija da warakatu bin naufal da abubuwan da duk suka bi suka wakana akwai lokacin da a garin madina annabi yana zaune sai ya ji wasu daga cikin sahabbai sun ɗauko labarin waraƙatu bin naufal suna tattaunawa suna bayyana cewa tsohon bana tsarin nan annabi ce kul allah maɗaukin sarki ya nuna min wani hamshaƙin gida a aljanna ya ce wannan gida na waraƙatu bunin mun fahimci wannan da ke ko allah madaukakin sarki ya mu dace za mu tattauna akan waraƙatu ɗan naufal da 'yan uwan shi wanda annabi ya haɗu da su irin su buhaira da dai abubuwan da malamai suka faɗi a kansu a inda za mu tattauna wasu bayanai nasu yayin isanmu madina bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kwana a karatun da ya gabata inda yake cewa summa nazalat ba'da summa nazalat ba'du suratul muddathir mubashara bayan saukar da suratul muddassir sai Allah madaukin sarki kai tsaye ya saukar da suratul muzammil haisu qala Allahu azza wa jalla lahu a yanda Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الله يتي يا كي ونن دكال النبع قم فأنذر كميكي كي وعد كميكي ككرنتر كنسيحنتر كفلكد الأمة قم الليل إلا قليلا ka miƙe cikin dare kai ibada ka miƙe kai sallah a cikin dare ɗaukacin daren sai ɗan kaɗan daga cikin shi ne za ka ware kamar yadda muka yi bayani a baya za ka kasa daren gida uku kashi biyu ka yi ibada kashi ɗaya kuma ka yi bacci ka sarara nisfahu aw inqus minhu qalila ko kai ibada a rabin dare rabi kuma ka kwanta kai bacci ko ya zama ɗaya bisa uku ka yi ibada biyu bisa uku ka kwanta ka yi bacci ka sarara shine nisfahu ko a rabi-rabi a win kusmin hukalila ko a cikin rabin ma ka rage ya zama biyu bisa uku na hutu ɗaya bisa uku na ibada wa rattilil ƙor'ana tartila Allah madaukin sarki ce ka karanta alƙor'ani daki daki a sallan dare ana karanta alƙor'ani ne daki daki ba a wannan guje-guje ratattattar da za ka ji wasu daga cikin alarammomi suna yi wannan kuskure ne ana karanta alkur'ani dake dake ne babu wanda ya sa sharaɗi na cewa ibadanku Allah madaukin sarki ba zai karɓa ba addu'o'inku Allah ba zai biya muku buƙatanku ba sannan ba za ku dace da daren lailatul qadar ba wai sai kun yi sauka a cikin daren ba wanda ya sa wannan sharaɗin mun gano wannan ana yin ibada ne cikin nishadi ana yi ne ana lura da yanayin al'umman da suke halattan wannan sallar ya yanayin bukatuwa na rayuwa gare su yake mai yiwa daga cikinsu akwai mara lafiya akwai tsoho wanda ya manyanta sannan akwai wanda bai iya jimirin tsayuwa mai yiwa akwai mata waɗanda suke da tsohon ciki ko suke da ɗaya daga cikin lalurorin da irin wannan doguwar tsayuwar ba za ta musu ba to ko da sun zauna daɗe wanda za a yi ma to zai iya galabaitar da su da gajiyar da su to ƙa'ida shi ne a yi ibada saffa-saffa huzu min al'amali ma teku ku ɗiba cikin ayyuka gwargwadon abin da za ku iya domin Allah madaukin sarki bai fasa ba kula da sai fasan da kuka yi karambanin ɗiban ibadan da tafi ƙarfinku kuma kuka zo kuka gaza kuka kafa to inda ake samun matsala kenan shi sa alaran mome ku bi tsarin alkur'ani dalla-dalla ku karanta shi kamar yadda umarnin Allah yake shine kilil qur'ana tartila an tambayi aisha ya karatun annabi yake ta yi bayani cewa dalla-dalla yake kai da jin wani karatu kai ka san ba irin na annabi ba ne to irin waɗannan da suke karatu da saure har ya wuce ƙa'idan shari'a ɓannan da suke yi ba zai sa a soke al'amarin tahajjud ba wanda ya tabbata cikin alkur'ani kuma ya tabbata cikin ingantattun hadisan manzon Allah magabata na kwarai sun yi kuma annabi ya tabbatar da yin hakan an gane sai dai a yi ta majuna tunasarwa da faɗakarwa har Allah maɗaukakin sarki ya sa kowa ya hau kan layi Allah maɗaukakin sarki ya shiryar don. ma'ala ya ce muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nubbi'a bi iqra annabi ya zama annabi ne a san da aka saukar mai da iqra bismi rabbika alladhi khalaq kun ga cikin waɗannan ayoyi guda biyar ba inda Allah madaukin sarki yayi mai wani umarni na ya miƙe ya tunasar amma dai an mai wahayi to yanzu ya zama annabi mun gani malu ya ce hina amarahu jibrilu bil qira'a yayin da mala'ika jibrilu ya umarci annabi da yin karatu to a wannan lokaci annabi sai ya zama annabi wa ursila sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil muddassir sai kuma annabi ya zama manzo a sanda Allah madaukin sarki ya saukar mai da suratul muddassir haina qala Allahu lahu yayin da Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir miƙe ka faɗakar ka wa'azantar ka nasihantar to yanzu wannan umarni kun zir ya zama rasul kenan kun gano wannan da ke ku to akwai kuskure da da yawa daga cikin malamai suka fada cikin al'amarin fassara ko yin bayanin bambanci tsakanin annabi da kuma manzu, wasu suna cewa annabi shine wanda aka yi ma wahayi ya aiki da abin da aka yi mai wahayi shi ɗaya sauran al'umma kuma suna cikin ruɗani ya rabu da su manzo kuma shine wanda aka ce ya miƙe ya ma mutane wa'azi wannan maganan ba daidai ba ce sau da bayan da za yi allah madaukin sarki yana kallon al'umma cikin ruɗani kawai sai zaɓi mutum ɗaya sai mai wahayi shi ya zauna ya bi sauran kuma ya masu hukuma shi manzo da shi annabi to suna da inda suke haɗuwa kuma suna da inda suke rabuwa duk annabin da ya zama manzo to annabi ne amma ba duk annabi ne manzo ba yanda bayaninsu yake shine Allah madaukin sarki idan ya saukar ma annabi manzo littafi ya tura shi zuwa ga al'umman da ba a taba masu wa'azi ba ba taba aiko wani manzo a cikinsu ba to wannan shi yake zama annabi manzo kun gano wannan amma idan ya zama wannan da ya zo ba sabon littafi ne aka saukar mai da ita ba sannan kuma cikin al'umman da wani manzo ne ya masu wa'azi sai ya ɗauki littafin wannan manzo da ya gabata ya ci gaba da yi ma wannan al'umman da wancan manzon ya kira su ya ci gaba da kiran daga inda wancan manzo ya tsaya kuma ana mai wahayi fa to wannan shi yake ce ma annabi kun gano wannan da kyau ko wanda aka tura shi zuwa ga sabuwar al'umma katira aka saukar mai da sabon littafi ya je fara masu wa'azi shine annabi kuma manzo wanda ya ɗauki littafin wani manzo ya yi wa'azi da shi a cikin al'umman da dama ana mata wa'azi da wannan littafin manzon sai ya rasu shi kuma sai Allah ya naɗa shi annabta ya ci gaba da karantar da su ana mai wahayi yadda zai gudanar da wannan littafin ga wannan al'umma ta wannan shi ake ce ma'annabi jama'a mun gano wannan shi sa annabawa suka yi yawa a cikin banu isra'ila allah madaukakin sarki ya mu dace to allah madaukakin sarki ya saukar da ƙum fa'anzir bi ma'ana qum lil amri azim alladhi yantaziruk a kwanciya lullaba ba naka bane ai miƙe kawai ka tinkaru wannan babban al'amari wanda yake jiranka qum lil aba'is taqil alladhi hayyaka Allahu lahu miƙe ka shirya ka kintsa na ɗaukan wannan babban al'amari mai nauyi wanda Allah maɗaukin sarki tun a baya ya kintsa ka saboda shi kun gane wannan an cire rabon shaidan a zuciyin shi an yi kaza an yi kaza duk Allah maɗaukin sarki ya kintsa annabi saboda ɗaukan wannan aiki mai nauyi inna sanulki alayka qawlan thaqila qum lil juhud aka ce ma annabi ya miƙe saboda wannan aiki da yake buƙatar himma walkad da zabara da yi da gaske wan nasabi ta'ab da aiki wanda yake akwai wahala akwai gajiya sosan gaske a cikin shi domin ba aiki mai wahala aikin canza ɗan adam mun gano wannan aikin da za ka ɗauka a ce ɗan adam ne za ka zo ka canza shi daga wani abin da ya yadda ya imani ya amanna da shi zuwa ga wani abu sabo wanda yana da adawa da wannan abin kuma za ka yi ne ta hanyar wa'az da gargaɗe da bishara wannan aiki ne mai wahalan gaske kuma shi ne aikin annabawa kum aga ce ma annabi miƙe lil amril karim bi taklifil azim ka miƙe ka tinkaru wannan babban al'amari wanda Allah madaukakin sarki ya kallafa maka shi shi yasa jama'a bari ku ji duk wani abin da ake a duniyan nan bai kai daraja da kima na a zauna a hada bayi da mahalicinsu ba an gano wannan domin shi ne aikin da annabawan Allah baki ɗaya suka yi duwana abin da wani zai ɗauka da sunan aishi ma taimakon addini ne tambaye shi wa'azi ne karantarwa ne in ba haka ba to ba aikin Allah ne zalla a cikin shi me yasa ka saki al'amarin karantar da al'umma wanda shine aikin Allah ka kama wannan kawai an san da ake nema kenan to ba wani al'amari mafi girma mafi daraja da kima irin aikin da Allah ya ba annabi sannan wal jihad tawil da kokari da kwazo da himma wanda harkan shi bai tsayawa tsayi yake da shi duk tsawon lokacin da mutum zai dauka na abin da ya shafi ɗora al'umma zuwa ga tarba ta ƙwarai babu ran da zai ƙari ta kama daga san wannan jihadu tawil ne gwagwarmaya ne mai tsawon gaske an gani ba abu ne wanda yake na wasa da gazawa ba kuma wannan aiki na karantar da al'umma da wa'azantar da su jama'a ba fa a cikin gini za a yi shi ba za a iya yin shi kasuwa za a iya yin shi gidan yari za a iya yin shi ƙauye za a iya a birni za a iya tashan mota ba ka ganin hatta kasire in yada bisharan mishan suna shiga motan haya daga gari kaza zuwa gari kaza suna wa'azi shi wa'azi a ko'ina yake za ka je ka kwankwasa kofan gida kai wa'azi shi aikin wa'azi a ko'ina yake yi shi yasa annabi nuhu yace inni da autu qaumi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara yace yayi masu wazi a bayyane yayi masu wazi a sirce yayi kaza yayi kaza amma duk wannan bai amfanar da komai ba isa duk mutanen da aka yi masu wazi, abun duniya yasa sa suka yi biris da abin da aka gaya masu to ka jira ka ga inda ƙarshen su zai kasance an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye Allah ce ya ayyuhal mudassir, ya kai wannan da kalin luba qum fa anzir miƙe ka karantar ka tunasar jama'a da al'amarin likitanci shi ya ko. da annabi da kayan fiɗa zai zo an gane da al'amarin shari'a ko lauyanci shi ya fi annabi da rigar lauyoyi zai zo da al'amarin injiniyan gine-gine ne da ya zo ya zama civil engineer ko architect ko quantity surveyor ko wani abin da yake da alaka da wannan amma duk waɗannan tarkacen duniya ne fa zalika mata'ul hayati duniya amma menene aiki mafi ɗaukaka mafi daraja shine aikin wa'azi ba aikin da ya kai shi duk wani abin da wani zai ɗauka ai muna taimakon addini ta wannan fuska ƙarya ne akwai abin da dai wannan abin yake samar maka ya aka yi ka aje wa'azi an gano wannan ka aje aikin da Allah ya ɗora ma annabi ya ce inna sanulki alaika ƙaunar saƙila ya ka aji wannan wanda idan ka ɗauko annabawan Allah duka aikin da suka yi kenan an gani ƙunfa an zar sai cewa fa kabbir sannan ubangijinka ka girmama shi ma'anan wannan shine ba wani abu mai girma wanda za ka girmama in ba Allah ba sai wanda kuma ya bi abin da Allah yake cewa amma duk wanda ya aje maganan Allah gefe ya ɗauko tunani da ra'ayin shi wannan ya zama tarkacin iska ka zubar da shi mun gane wasu ya baka fatahir sannan ya zama kai mai tsafta ne a abin da ya shafi tunanin zuci da kuma imani da kuma abin da ya shafi zahirin abin da zai bayyana na tufafinka ga fahajur sannan gumaka da duk wani abin da suke kangarar da bawa daga Allah to wannan duka ƙaurace musu wala tamnun tastaksir karke gurin samun abun duniya mun gane ka tara kaza ka mallake kaza kai ne da kaza yanzu duk wannan dukiya karkashin ka take ai mu ne masu juya kaza account kaza ni ke sign da fitar da kaza in ba wanda nike so in hana wanda nike so wa fala tamnun tastakthir kar kai gurin tara jama'a cewa jama'a iri kaza duk tare da ne suke kaga wannan kunjumin jama'a dinna wani ba wannan shine muhimman da ke wurin ka ba duk ofishin da naje za a saurare nan aka ji ni ne wani kul wannan ba shine aikin da aka saka ba jama'a kuna gane wannan da yawa daga cikin waɗanda ba san addini ba ɗauka suke mutanen da suke harkan addini kowa ne abin duniya ya tsole mashi ido kowa ne daga cikin al'umma yake tsaran abin da kaza ke samarwa shi ma wannan yake jira Allah maɗaukin sarki ce gurin wannan abin yi. daga zaran ka goraci wannan ko to sai Allah maɗaukin sarki ya saka ka cikin ruɗani ba za ka gane ka shiga cikin ruɗani ba sai ka kai tsakiya yadda in ka juyo jama'an da suke nan sai su dare maka sau da kowa ya gane yanzu kana cikin hairan ana gane wannan da kyau ku shi sa wannan harkan ku ana neman yardan Allah ne kaɗai da ita ba harka ce wacce ake neman duniya da ita ba sai dai a tafi wani wuri a nemo duniyan a zo da ita don aima wannan harka hidima an gano wannan shi yasa kake ganin waɗanda 'yan duniya ne suka shigo cikin al'amarin addini to su ne suke haifar ma addinin da ruɗani don su suna son su mai da addinin harkan samun duniyansu ne shi yasa tun daga zamanin na usman su ashtar su gafiki suka ruɗa al'amarin al'umma da kuma addininsu waɗannan lalatattun mutane ka biyo har zuwa lokacin su abu obai a muhtar ibn abi obai a sakafi da duk waɗannan da suka ci karansu ba babbaka na rikita addini da hargitsa al'umma za ka samu babu wani daga cikinsu wanda yake da alaka da ilimin addini duk waɗanda suka shirya tawayen usman waɗanda suka so makalewa ne da rigan addini don su cimma manufofinsu na duniya amma ba su da alaka da shi ka je gaba tarihi ba su daga cikin shahararrun malaman sahabbai ba su daga cikin shahararrun malaman tabi'ai ko kuma atba'u tabi'in ko taba'ul atba ba su daga cikin sam sun shiga rigan ne don neman abun duniya kadai idan abun duniyan ya samu a zauna lafiya in bai samu ba kuma su haifar da rudani shi yasa ku karanta sharu hadisu mazi iban ku ga yadda 'yan duniya suke shiga cikin addini suke wargaza addinin da wargaza masu addinin da ɗaiɗaita su don neman abin duniya kare Allah maɗaukin sarki ya kiyaye Wani rabbi ka fasbir sannan ka yi haƙuri saboda ubangijinka saboda wannan aikin aiki ne babba dole sai an haƙurtar da annabi tun kafin ya fara kuma ka yi haƙurin saboda Allah wa ma sabaruka illa billah wala takun wala taku fi daikin mimma yamkurun duk makircin da za su yi maka a ƙarƙashin wannan aiki na Allah da kake yi kada zuciyanka ta ƙuntaka. mun gane saboda shi wannan harka na wa'azi da karantarwa wanda bai isa ya zage ka ba zai zage ka wanda bai isa ya ci ka ba ma zai yi haka kawai za a kulla ma kullalliya da daukakkiya a ce kai ne a zauna a shiryar maganan da ba ta da kai ba ta da gindi a ɗauka a yarfa maka wannan harka duk za a yi maka inda ka ɗauki harkan wa'azi mun gano wannan za ka karuwa tana da magana a kanka haka ɗan daudu haka ɓarawo haka makaryaci maciyin amana saboda kana cewa duk waɗannan abubuwan da suke babu kyau idan ka je wajen 'yan caca malamai ake zagi in ka je waje kaza malamai ake tsegumi in ka je waje kaza malamai ake kirkira ma sharri da batanci sai a watsa musu saboda suwa ake yi wai a rufe bakinsu to shi sa sai Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi rabbi ka fasbir harkan sai da haƙuri harkan sai da haƙuri in ba ka yi haƙuri ba harkan ba za ta tafi ba dole sai ka gani ka ƙi gani yanzu misali da Allah in tambaye ku annabi mawaƙi ne amma jiyan da suka ce mashi mawaƙi annabi matsafi ne jiyan da suka ce mashi matsafi annabi boka ne jiyan da suka ce mashi boka ba abin da ba su gaya ma annabi ba har sai da suka kai cewa ma wayo allimuhu basharun bai da wani fasaha bai da wani hazaka bai ma iya komi ba zuwa yake wani yana koya mai ƙur'anin shi yazo yana yi Allah yana cewa lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a ajami wancan bobawan da suke ishara zuwa gare shi shi ne zai karantar da wannan samfadarin larabcin wa haza lisfanun arabiyyun mubin ba abinda ba su gaya ma annabi na sharri na kage na cin mutunci da kuma cin zarafi ba shi sa Allah ya haƙurtar da shi ku ɗauko annabi musa alaihi salatu wassalam a zamanin shi babu ƙazafin da ba a yi mashi ba babu don a ɓata shi Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw Musa fabarra'ahu min ma qalu wa kana inda Allah wajiha ba da ba su ba su zai sun ɓata shi kalli yanda munafikai suka shirya kazafe ga matan manzon Allah jama'a dan dai kawai a watsa da awar manzon Allah an gani to dole in ka shigo cikin wannan harka sai ka yi haƙuri saboda kowa zai buƙaci ka zo ka rawa da bazan shi ita kuma wannan harkan ana rawa da bazan da Allah madaukakin sarki ne ya saukar shine alkur'ani da sunna kai daidai da su eh to yi aiki da su su ba za su bi ka sai dai kai ka bi su wai yanzu abin da ake so wai kamar mu mu bar alkur'ani da hadisi mu je mu bo su mashirmanta su ba za su bi ƙur'ani da hadisi ba su manya ne <laughs> mun gano wannan su manya ne a ya kamata su fahimci ba kowa yake sakare ba wanda yake tunanin abun duniya shine sakare sakare kuma shine wanda bai fahimci da ko shi waye ba ko bai fahimci halin da yake ciki yanzu ba tambayan da za a yi da tunda Allah ya yi ka kana jariri a gaban iyayenka har zuwa sanda kafin wake ce da kai da shayar da kai da tufatar da kai wanda ke maka wannan aikin benin ne kafin yanzu ya yi maka yanzu ne ba zai iya ci gaba da maka ba jama'a mana ganewa shi sa ina jan hankalin ustazai kun ga wannan harka to harka ne na haƙuri idan gaga Allah madaukin sarki ya mawana sutura kar ya zama tunaninka game da shiga cikin wannan harkan da za ka yi shine kai ma kana gogoriyan irin wancan sutaran kake nema za ka wahala ya zama aikin ba don Allah kake ba kenan Allah ya kamata ma kanka lokaci idan a cikin rubutunka na farko a master plan Allah madaukin sarki bai kaddara zaka samu abun duniya irin na wana ba zaka yi ta'amilatun nasi ne. yanzu wasabe fafatakansu shine in cimma malam wani ya samu kaza ya mallaki kaza ya zama kaza nima wannan nake so yanzu in kowa daga cikin ya zama haka kuna tsammanin jama'a za su ware ku kenan Ai cikin mutum dubu ɗaya kan zan sarki wani doki shi kan hawo wani ko jaki kun gano wannan in ka fahimci wannan sai ka zauna lafiya amma manufan shi ne mecece za a samu a lahira target ɗin kenan jama'a mu target ɗinmu shi ne yardan Allah kawai in duk duniya za su haɗu ci, a ah, ba su yarda ba ba matsala waɗanda Allah madaukin sarki ma ya aiko akwai wanda annabi ya ce ya gan shi ya taho shi ɗaya ba ma wanda ya imani da shi kaga wanda Allah ya aiko kenan na kai ta ya aiki Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa kana qiyamul layli fardun ala an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu a farkon musulunci sallan dare farilla ne kan annabi da kuma sahabban shi faƙama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu haulan kamilan ya zama a wancan lokaci annabi da sahabbai sun tsaya suna yin wannan sallan dare sai da suka shekara cif hatta waramat aqdamuhum har sai da kafafunsu suka rika kukumbura fa anzalallahu azza wa jalla daga baya sai Allah madaukin sarki ya saukar da inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi min thuluthil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min allazina ma'ak jama'a barku ji qur'ani sarkin dadi Allah ya ce inna rabbaka ya alamu lalle ubangijinka yana sane annaka koma adna min sulusayil layl kana tsayuwa kusa da biyu bisa uku na dare kaga yabo wancan umarnin kumin laila illa kalila sulusayil layl 2 over 3 na dare Allah maɗaukin sarki ya ce mun ga ka cika wannan umarnin nisfahu wani lokaci kuma sai kai ibada a rabin daren nisfahu a winkus kenan Wasu lusahu, wani lokaci kuma kuna tsayuwa ɗaya bisa uku na dare biyu bisa uku je ku huta wa ta'ifatun minan ladina ma'ak da wani ɓangare na waɗanda suke tare da kai wallahu yuqaddiru al-layla wan kaga al'amarin gudanar da dare da yini to a hannun Allah yake alima allam tuhsuhu fataba alaikum faqra'u umata tayassara min al-qur'an to kaji sassaucin da ake ma annabi ka'idan kada tsayiwan ya gaza ɗaya bisa uku tsakaɓaki shine rabi kaiwa geji biyu bisa uku to kuma annabi di yayi da shi da sahabbai to sai Allah madaukakin sarki ya ce to yanzu an sassauta umarnin faqra'u ma tayassara min alquran kaga ba inda aka ce sai ka rufa dare kana sallah ko sai ka karanta daga izifi kaza zuwa izifi kaza falle kaza zuwa falle kaza bayan da aka ce wanda aka farlanta musu sallan daren yi daga baya sai Allah madaukakin sarki ce faqra'u ma tayassara min alquran alima an sayakunu minkum marda domin Allah madaukakin sarki ya san ana nan za a iya samun mara lafiya daga cikin ku wa akharuna yadribuna fil ardi wasu kuma 'yan kasuwa ne za a zo suna shirin da sabon sahu ta wuce in an kwashe dare ana tsalla za su takuru ko sun dawo daga wuce suna son su huta sil kun gano wannan akwai matsaloli na tafiya gona min fadlillah suna wannan fafutuka don neman yardan Allah ne wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasu kuma sojoji ne waɗannan ayyuka guda biyu suna da bukatan cikakken hutu da natsuwa kila ba maki sun yi tafiya sun gaje waɗannan kuma sun sha training sun gaje ba kuma ce zai tsaya wani dare kai matsala fakara umata ya tsara min sau da ka abin da ya sauwaka maka kai ka san kanka to karanta wannan wa aqimus salata kun ga sallolinku na farilla waɗannan ku tsaye da su da kyau wa atu zakata sannan ku bayar da zakka wasu malamai suka ce az-zakatu huna shine ta tahirul qalb zuciyar ku tsarkake ta wa aqridu qardan hasanan kuma ku rika ba Allah maɗaukin sarki kyakkyawar ranci shine taimako sadaka da sauransu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da ku gabatar kanku na wani aikin alkhairi ta ji duhu inda Allah za ku same shi a wurin Allah huwa khairan wa a'azama ajara mun gano wannan duk abin da kuka yi na aikin alkhairi don neman dacewa da yardan Allah to za ku same shi mafi alherin abin da kuka yi a wurin Allah kuma Allah maraukin sarki zai girmama ladanku mun gano wannan da ke ku to kun ga waɗannan ayoyin su suka biyo baya farkon musulunci Allah ya jama'a sabai mekewa suka yi ana nan ibadan da su da saba kuma kafirai su rufa su da duka <clears throat> ba sauki ita wannan harkan ana yin ta gancike gan ne duk wanda ka gaina wannan harka ya janye jiki ya bari saboda wani dalili na shi na zuciyar shi na rayuwa su dama tun asali ƙarya yake ba harka wani a tare da shi ba ita bace wahala da kunci na wannan gwagwarmayar bai sa mutum ya bari samun abun duniya bai sa mutum ya bar wannan harkar gane saboda an tambaye annabi an tambaye wakilan annabi sarki herakal ya a ah, wahala da kunci na addinin yana sa ja baya gani ya a ah, duk wani abu da ya taso da daɗi ba daɗi suna nan ba gudu ba ja da baya an gani amma yanzu wani zai ma wajen na mummunan fahimta idan aka ce ba za ka yi addini a wuri ba to shari'a ta ba ka umarni ka bar wurin inna ardullahi wasi'a rufi ha. so da gayan shine mai addinin gayan ba shine wuri ba inda gaya shine wuri annabu ba zai bar maka ba maka tafi madina so dubu ɗari kun gani amma ibadan kuma ya fi makan so da idan babu ibadan makan ba da amfani sama kuna gane wannan da kyau ku shi za mutumin da bai da hikima mutumin da bai san ilimi ba bai san addini ba duk waɗannan awon ba zai iya fahimtar su ba ɗauka yake abin da ke cikin zuciyar shi yake nema na duniya shi ke cikin zuciyar kowa manufan shi shine duniya ɗauka yake kowa ma manufan shi duniya ne na za akwai matsala Allah madaukin sarki ya kiyaye bala ya ce fasara kiyamun laili ta tsawon ba da farzai ya tafi, to daga nan sai tsayuwan dare sai ya zama natila bayan da farin ne akwai wanda suke karambanin cewa wai sallan dare gaba ɗaya ma ba wanda ya ce a yi ta wa gaya maka dole na awayin kaso ke su ne ko ko don baka iya ba an gani hadda Allah madaukin sarki ya sassauta su daga farlanci kaji ya soke su yana nan ba wanda ya hana sallan dare a watan ramadan na da wani miza ce ta musamman wanda hadisan da suka tabbatar da wannan kuma suka kwadaitar su kuma suna nan in gaje wajen waɗanda suka sani za su gaya maka Allah madaukin sarki ya kiyaye an sa'ad an sa'adi bin hisham annahu sa'ala aisha radiyallahu anha an qiyam rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'ad ni hisham ya tambayi aisha dangane da tsayuwan dare na annabi faƙalar te ta ce alasta ta ƙara'u ya al muzammil ha kai ba karanta ya yi al muzammil ba ne ƙultu bala ya ce sai na ce da ita ƙwarai da gaske na karanta mana ƙawalar sai da ce Fa الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة kaga a farkon wannan sura Allah madaukin sarki ya farlantar da sallan dare faqama nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu hawlan annabi da sahabban shi haka suka shekara suna wannan sallan daren wa amsakallahu khatimataha isnai ashara shaharan fi samai hatta anzalallahu fi hazihi الصورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة fa نانا فأمسك الله خاتمتها sai Allah madaukakin sarki ya janye farlancin nata isne ashara shaharan a lokacin sai da annabi suka wata nawa kowa sha biyu suna yi mun gano wannan da kyau ku wata goma sha biyu saƙo ya zo daga sama hatta an zalallahu fi akhiri hazihi surati takhfif sai Allah ya saukar da sassauta wannan farlanci a ƙarshen suran fasara ta layli tatawwan sai sallan dare ya koma ta ɓauwa ba'a a da fariza bayan da farilla ne wani hadisi al'imam muslim ne fitar da shi a lamba hadisi na 746 obi haza na alamu annal bi'isa annabawiya marar bilmarahilil atiya ma'ala ya ce to da wannan ne za mu gano kuma mu fahimci <clears throat> ashe manzancin manzan Allah ya taka wasu marhaloli waɗannan masu tafi daga wannan stage ɗin sai wancan stage ɗin haka waɗannan al'amura na manzancin manzan Allah suka bi suka tattaka ma'ala ya ce <clears throat> haisun tashara awwalan <clears throat> fil umam annallah sayab asu nabiyan fi zama a karan farko labari ya yada cikin al'ummomi a ko'ina a sasannin duniya a wancan lokacin cewa Allah maɗaukin sarki zai aiko wani annabi a cikin wannan zamanin labari ya gama ko'ina summa da na lima lam lima wakacin nubuwa habbaballahu ilaihi sallallahu alaihi wa wa sallama halwa shine yayin da lokacin wannan manzancin ya kusa sai Allah maɗaukin sarki ya cusa san keɓewa a cikin zuciyar annabi summan ru'ya as-sadiqa sannan annabi ya koma yana mafarkin gaskiya fi manamihi a cikin baccin shi wallati imtaddat sittata ashhurin wanda wannan mafarkin sai da ya kai wata shida summa nuzulul wahayi bi iqra sannan aka saukar ma annabi wahayi da iqra ala rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina ja'ahu jibrilu fil ghar yayin da malaika jibril ya zo ya samu annabi a kogo wa nubuwa wannan wahayi da aka saukar na ikra'a to martaban manzanci ne ai annabta ne Wahiyar hiya al a ciki kawai ana ba annabi labaran wasu abubuwa ne dun al amr bil inzar a wannan gaba ba a yi ma annabi umarni da ya fara abin da ya shafi gargadi ba sun ma na zalal wahayu alin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan sai ga fara ma'annabi wahayi bil amri bil inzari aka umarce shi da ya tsayi wajen fadakarwa da kuma wa'azantarwa wa huwa martabatul risala wannan shine martaba na manzanci kamar yadda muka ji fa asbaha bizalika nabiyyan wa rasulan sai ya zama ta hanyar saukar da waɗannan surori annabi ya zama annabi manzo lil bashariya kafa ya zo ya isar da wannan saƙo ga jinsin ɗan adam baki ɗaya walil alam ajma da kuma duniya ɗungurungun ɗinta tabarakan lazi na zalal furkana ala abdihi liyakuna lil'alami na nazira allah maɗaukin sarki ce albarka ya tabbata ga wanda ya saukar da alfurkan shi ne alkur'ani ga bawan shi don ya zama mai ma duniya wa'azi baki ɗaya sai sa annabi ya fuskanci duniya ne ya gyara ta annabi ba ya zo ne wai abin da duniya ta samu ya rike ba kun gano wannan shi ya tinkaru duniya ne don ya mai don ya gyara ta duk abin da ya zo na duniya annabi yana amfani da shi ne don ya gina addinin an gano wannan ba ya rusa addini don a samu duniya Allah ya kiyaye mala ya ce walwahayu min Allah ta'ala ila rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahu maratibun shatta kun ga wahayin da Allah madaukin sarki ya so karma annabi to yana da matakai mabambanta al'ula na farko a ruya sadika annabi ya fara da mafarki na gaskiya ne fa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yara illa ja mithlu falaq as sai zan ba mafarkin da annabi zai yi face sai wannan mafarkin ya zo yanda ka san wayewan gari mun gane yanzu wayan gari ba komai mun ganshi tar a fili ba to in yi mafarki ɗazi ya ga wani abu to in Allah ya waye gari to zai ga abin ya faru karara wajhu tashbih din kenan وكان مبدأ وحيه صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرق وحي النبي رؤيا الأنبياء كلها وحي دونك سني إذن النباوة سكي مفركي تو مفركي ما وحيين سوبا إرن كبني كذو كان أضغاس أحلامي سوبا سني لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق Allah ya ce hakika Allah ya gazganta wa manzan shi mafarkin nan na gaskiya cewa la tarkhulanna al harama insha Allah in Allah ya so za ku shiga masallacin harami aminina kuna cikin aminci muhallikina ru'usakum wasun ku sun yi salkabo wa muqassirina wasun yi tsaitsaye la kafuna ba ta da tsoron komi ba wannan ayar bayanin tana can gaba in muka zo lokacin da annabi ya zo umara kafirai suka tsare suka ce ba zai shiga ba bayanin tana can ku tara mana a can na biyu ma kana Yulkihil malak sai rau'ihi wa kalbihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama martaban wa'ayi na biyu shine abin da mala'iki yake zuwa ya jefa a cikin zuciya da tunanin annabi min gairi an yarahu ba tare da ya ga shi mala'ikan ba mun gano wannan da kyau ku inna sanulki alayka qawlan thaqila annabi sai ji an cusa mai magana kuma sai ji ya kiyaye ya haddace wannan salo ne daga cikin salon wahayi الثالثة أن يكلمه ta'ala, تعالى بلا tsati malak. Allah maɗaukin sarki cikin martabobi da matakan wahayi yana iya magana da annabi ba tare da mala'ika tsakani ba kama kallama Allah Musa min wara'i hijabin kamar yadda Allah madaukin sarki magana da annabi Musa ta bayan shamaki الرابعة مرتبة نهدو أن يرى صلى الله عليه وآله وسلم الملك شين النبي يجا ملائكة رجلا أصفى نمت فيخاطبه يمغنى دشي حتى يأي عنه ما يقول har ya zama ya haddace abin da yake fada wa fi hadhihi al-hal yarahu sahaba idan mala'ika ya zo wajen annabi da siffan mutum to sabai ma na iya ganin shi kamata matsala jibrilu marratan fi surati dihiyatil kal kamar yadda aka samu mala'ika jibrilu ya taba rikida ya zo wajen annabi da suran dihiyatul kal alhamisa martaba na biyar na wahayi an yaral malak fi suratihi shine annabi ya iya ganin mala'ika a cikin suran shi na mala'iki allati khalaqahu alaiha suran da Allah ya halicci mala'ikan da ita fayohi ilaihi ma sha Allah sai mai wa'ayi gwargwadon abin da Allah ya so an yohi? wa haza wa ƙa'alahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marrataini wannan abin ya faru da annabi su biyu ne kun gano wannan da kyau ku fi hadhihi al ahwal ya ƙulun ta'ala to a bisa waɗannan yanayi na wahayi ne wanda ya sha bamban har kala biyar allah madaukin sarki cewa ma kana li basharin ayyu kallimahu allahu illa wahaya ba mutumin da zai zo ya ce maku allah ya magana da shi kuma magana ta zama gaskiya ko ba ta hanyar wahayi ba aw min wara'i hijabin ko Allah ya magana da shi ta bayan shamaki kamar yadda ya da annabi Musa aw yursila rasulan ko ya aiko manzo fa yuhi bi iznihi ma sha'a sai mai wahayin abin da Allah ya so innahu aliyun hakim lalle Allah madaukakin sarki madaukaki ne ko mai hikima ne kaga waɗannan maratib da Allah madaukakin sarki ya ambace su cikin wannan aya ta hamsin da ɗaya a sotar shura wa aisha radiyallahu an ha an harisa buni hishamin sa'ala alaihi wa alihi wa sallama faƙala ya rasulallah wannan sa'adi ya ce ya banzan allah kai tsaye a tikal wahayo wayya wahayi ne yake zuwa maka ya manzan allah فقال رسول الله صلى a عليه وآله وسلم في النبي أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس yace wani lokaci yana zuwa man yadda ka san ƙara na sarka ana ɗaga sarka ana sakin ba taron tas haka ba yace haka yake zuwa mu a shaddu ashaddu alayya wannan yanayin yafi man tsanani fa samu anni daga baya sai in ji ya sake ni wa qada wa aitu anhu ma qala sai ya zama in ji na haddace duk abin da mala'ikan ya faɗi wa ahyanan yatamassalu li al-malaku rajulan wani lokaci mala'ikan sai ya rikida min a matsayin mutum namiji fayu ne sai ya magana da ni fa'a ima ya ƙono sai in ji na haddace duk abin da ya faɗa ƙalar aisha sai da aisha ta ce ra'aitu ra'aituhu yanzu alaihil wahayo filiyomi shadidil bard ta ce na ga wata rana ana matsanancin sanyi ana ma'annabu wahayi kun gane fayyarsimu anhu bayan an ƙare wahayin wa inna hu la ya sado arakan amma goshin annabi na tsatsafar da gumi sau da nauyin wahayi wani hadisa al-imam al-bukhari ya da shi a lamba na biyu al-imam muslim a lamba hadisi na 2333 wa kana sallallahu alaihi wa alihi sallama ya khafu min nisiyani ma ohi ma ilaihi min al-qur'an nabi ya kasance yana tsoron kada abin da Allah yake mai wahayi ya zama yana mantawa fa kana yu'aluju min at-tanzili eh, shidda sai ya zama yana samun wahala wajen zaman haddacewa wa yuharriku bihi shafata shafataihi li Allah yansahu to sai zaman ana ma annabi wahayin yana saurin maimaitawa dan kar ya manta فأمره الله أن يستمع وينست إذا قرأ جبريل في الله يأمر تشي شوى دستن دا ملائكة جبريل ينا كرن تامك القرآن كده shiru. haka yake malami in zai bada hadda yana son ɗaliban su shiru ne ya ta karantawa har su inda yake yi sannan daga sai su ɗora fa'iza zahaba jibrilu قرأه صلى الله عليه وآله وسلم kama qara'ahu jibril malaika jibril na tafiya sai annabi ji kawai ya haddace na karanta irin yadda ya karanta mashi kama ƙala subhanahu wa ta'ala kama yadda Allah ya ce latu tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi saboda gaugawanka haddace ka daina motsa harshen ka kana bin karatun sanda ake karanta maka inna alaina jam'ahu wa qur'anahu aikin mu haddatar da ke shi a kanmu yake eh fa'iza ƙara'anahu fattabe ƙur'anahu sanda ake karanta ma to karatun za ka bi summa inna alaina bayanuhu bayanin fahimtar shi tsab wannan za mu kinsa muka shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu bayani ɗan kaɗan da zai biyo bayan waɗannan abubuwan da mu karanta sai a karatun da zai biyo bayan wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik